اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna sha biyu ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina an daidai da yau muna ɗaya ga watan uku shekara ta shida. a lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma auna masallaci na jami'ar rahma da ke nan kungila a cikin garin kano domin neman lada da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da roƙon allah ya azurta mu aiki da shi kamar yadda yan uwa suka sani jiya mun tsaya ƙarshen ko ƙarashen ko ƙarshen suratu maryam mun kammala karatunta a yau za mu tsora suratu ɗaha suratu ɗaha ita ce sura ta ashirin a jerin surori daga fatiha bakara sama aka yi ƙasa ita ce ta ashirin wannan sura ana kiranta suratu ɗaha sura ce makiya kamar yadda suratu maryam take makkiya jerin saukar da ita wato wace aka saukar sai wace ita ce sura ta arba'in da biyar ta sauka bayan suratu maryam mai da malaman ulumul qur'an suka ce sannan gabanin suratu waqi'a suratu daga ita maryam sai ita a sauka sai kuma suratu waqi'a adadin ayoyinta shi ma wani bin akan sami ɗan saɓani tsakanin mutanen kufa da mutanen sham da kuma mutanen makka da madina wajen lissafin ayoyi su mutanen kufa suna cewa ayoyinta ɗari ne da talatin da biyar wanda yawanci shi ne kusan a rubuce a mushaf mutanen sham ko suna cewa aya ɗari da arba'in ce duk ko mutanen makka da madina suna cewa aya ɗari ce da talatin da hudu wannan saɓani ne da suke samu wajen ƙirga ayoyi wasu ayar sai a haɗe su su zama ɗaya suke kawo wannan kamar cikin fatiha ma akwai haka ko a abin da take karantawa babban adireshin da take saƙon da take aikarwa ko take isarwa shine addinin musulunci addini ne mai sauƙi eh inna dinal islam yusrun la mashaqqata fihi babu wata wahala a cikin gudanar da duk ayyuka na addinin musulunci fauka tsafa a ce an saukar da wani abu na shari'a wanda al'umma ba za su iya ba babu su duk takale na musulunci da Allah yake a yi wanda musulmi za su iya ne azumin nan da aka ce mai wata guda Allah ya san za mu iya kuma ga shi muna yi masu yin ma sai ka ga suna nema su su marasa yi lafiya ashe ka ga hikima haka sallan nan biyar za mu iya yasa aka kallafa mana masu yin sallah za ka ga suna ƙara samun exercise motsa jiki da wannan time da aka baya a yi ta haka duk wata ibada da aka ce a yi to babu babu ta ba wahalarwa da aka ce wani ya kashe wani a kashe shi shine daidai kuma shine zaman lafiya in wani ya taba mutunci ke mai kasafi a mai bulala wani ya taɓa dukiyar wani a datsa hannu duk wannan Allah ya sa su ne saboda me yin su su ne zaman lafiya kuma al'umma za su iya yi wal maqsudu ittiba'il ma'muri bin nawahi Abin da ake so ga bayi kullum su gane dangane da shari'o'i da hukunce-hukunce shine bin awamir abubuwa na umarni da aka ce mu yi to abinda ake nufi mu bin kawai wani abin za ka san hikimarsa ƙarara wani ba za ka san hikimarsa ba amma duk abin da Allah ya ce a yi to akwai hikima abin da ya ce kuma a bari akwai hikima bari. haka nan abin da ake haso an hane mu mahano kowane da kadare tsafa in an ce kai ibada gwargwadon iyawarka yasa wanda bai da lafiya ba zai iya sallah a tsaye ba ya kace a zaune wanda cikin azumin nan bai da lafiya ya aka ce ya sha in ya warke can gaba ya rama Har ga wannan duka ana nuna mana musulunci sauƙi gare shi to sura za ta karantar da mu wannan sannan akwai haƙurtar da manzo sallallahu alaihi wasallam a wato a kan abin da zai gamu da shi daga wajen kafirai da kuma tsewa to cewa wannan duk abin da zai gamu da shi na damuwa to ya sani wannan ba sabon abu ba ne, ba shine farau ba ya faru ga manzannin da suka zo gabaninsa Ya sa za a kawo kissauci isar Musa alaihi salam irin irin gwagwarmayar da ya sha domin manzo ya ji ya san cewa ba shi aka fara ma abin da aka mashi ba wannan kaɗan kenan daga cikin abin da surar ta kunsa sannan ɗaha farkon ta kenan an buɗe da wannan kalmomi wanda ake kinan su hmm? eh ita ɗaha kawai nake son bayani ɗaha da wannan aka buɗe ana buɗe wasu surori na alƙur'ani da wasu harufa ana kiran su alhuruful muqatta'a wanda da su ake hada kalma su ne huruful hijaiya su ne ake kira huruful mabani da su ne harafi daya a hada su zama biyu su zama kalma ko su zama uku ko hudu ko biyar da dai yadda ta kamata duk da su ake kira huruful wato mabani a sun zo a farkon wasu surori na alqur'ani kamar anan gashi wannan surar baha ta zo wani wurin za mu ga harafin ƙwaya ɗaya ne kamar sadi nun kaga ɗaya ne irin su ƙaf kaga nan duk harafi ɗaya ne tak aka faɗi a farkon surar wasu kuma kamar nan harafin biyu ne tsaha kamar irin su hamim irin su yasin ɓasin kaga waɗannan duk harufa biyu ne suna kone suka zo uku uku kamar alif lam Min, irin su ƙasi Min. irin su alif lam mim duk waɗannan lam ra waɗannan uku uku sai kuma irin wanda suke hurhudu kamar alif lam mim sad irin su alif lam mim ra kaga waɗannan lam ra kaga waɗannan hurhudu ne da wanda kuma muka karanto suratul maryam kaf ha ya ayin sad kaga guda biyar ne haka aka buɗe malamai an yi dogon bayani ibn kasir a can farkon suratul baqara kan wannan huruf ne hikimar buɗe wasu surori da su Alamai ta ce hikimar su ne ita ce su larabawa inda Ƙur'ani, an saukar da shi don ya zama ga gagarabadau da harshen larabci wanda suke inkarin sa na zamanin manzo suna ga kamar su ma za su iya zuwa da irin shi wannan maganar da Allah yake saukar manzo tashi ganin suke su ma za su yi irin ta shi ne ake buɗe surorin sa za ku ga duk inda wato yawanci suka zo abinda zai biyo baya magana ƙur'ani kamar a nan yanzu ma an zalna alaikal ƙur'ani ko ita ka ga magana ƙur'ani duk yawancin da suka zo magana ƙur'ani za a yi don ana so a gaya masu wannan harufa da kuke magana da su ga irin sunan ma ko za ku iya haɗa naku kuma ku zo da irin ƙur'ani kaga wato ƙalubale ne ba su iya ba sun ta yin muhawala sun ta ƙoƙari su gwada amma hakan bai yiwu ba kuma ba zamanin su ba har yau har gobe Qur'ani yana cikin mu'jiza da aka sauko manzo wanda babu irin ta amma duk da haka wasu malaman sun ce ba ɗin nan wato kamar ma'anarsa ya rajul ne ha ana ya kai wannan mutum mai daraja to za a faɗa abin da zai zo da ma anzalna alayka alqur'ana litashqa wasu ka ce a ma'anar ta ya ya ce abin kauna ba so ka da alqur'ani zai yi zama wahala a gare ka ba amma masu bibiyar ruwa da bi abin da ya tabbaci ba wato ba kwanan da mana mutumin Allah yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qaha ma anzalna 'alayka al-qur'ana litashqa إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما السماوات له الأسماء suke cewa Allahu a'lamu bi muradihi Allah shi ya san me yake nufi da wannan harufa ma anzalna alaykal qur'ana litashqa amma saukar maka da wannan littafi ba Alƙur'ani, litashqa dan ka wahala illa tazkiratan liman yakhsha eh dai mun saukan maka da shi ne don ya zama tunatarwa liman yaksha da wanda wato yake jin tsoron Allah da wanda yake jin tsoron haɗuwarsa ga Allah tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula saukakke ne daga wanda ya halicci ƙasa kuma ya halicci sammai wato sammai madaukaka arrahmanu al-arshi sawa shine mai rahama wanda ya daidaita bisa al-arshi irin daidaitan da ya dace da shi lahu ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da ƙasa nashi ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin su kuma ta tsara da abin da ke cikin ƙasa ƙarƙashin ƙasa duka nashi ne wa in tajhar bil qawli idan ka bayyana zance furucinka ka bayyana shi fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa lallai shi Allah yana sanin abinda aka sirranta na zance wa akfa da wanda aka ɓoye shi ɓoyewan ma ta fi sirri Allahu la ilaha illahu Allahu Allah shine wanda yake shine Allah la ilaha illahuwa babu wani abin bauta da cancanta sai shi lahul asma'ul husna yana da sunaye kyawawa maɗaukaka waɗannan ayoyi na wannan farko-farkon sura kamar yadda muka fara bayani ibn kasir yake cewa wato bayan ya kawo wannan bayani na uh, huruful muqatta'a yake cewa ma anzalna alaykal qur'ana litashqa wa musaukan maka da wannan qur'ani dan ka wahala ba da ake nufi da wahala su wato kafirai abin da suke ɗauka ƙur'ani yana zuwa ya hana kaza ya hana kaza wannan hanin kamar jefa wato mutane ne cikin wahala ko kuma a ƙur'ani da ya zo manzo sallallahu sallam faɗayensa da wanda suke wato su shawa al'ummar suke nan su karɓe shi to ƙin karɓar yana sa annabi ya sami damuwa ya shiga cikin ƙunci ga shiriya ga gaskiya ga ƙur'ani ga ciki a cikinsu amma sun ƙi saurara wannan sai ya sa masu damuwa wannan damuwa ce ake haƙurtar da manzo ya haƙuri ba a saukan mai da ƙur'ani don ya wahala ba ya sami damuwa da kunci an saukan mashi ne don ya zama shiriya eh da mai jin tsoron Allah wanda ya ji tsoron Allah ya bi kenan wanda kuma ya ƙi ko lasta alaihim bi illa man tawalla wa kafara yu'azibuhu Allahu azabal akbar Allah bai aiko ka ka zama mai tilastawa ba wanda suka je ƙur'ani da shiriyar shi suka je ƙur'anin suka yi imani da shi suka bi ka shi kenan sai ka isar ba kaka damu wanda kuma suka ƙi suka kafirce to azaba tana nan mai girma da za ta same su saboda haka annabi ya haƙuri ko dai cewa su a ganin su takale yadda yawan suke gani dokoki na musulunci da shari'a kamar sunan sun zo ne don su kuntata ma ɗan adam a ce yi kaza karka sha karka yi zina karka yi kaza duk waɗannan abubuwa na ɓarna karka yi wai kama an cakura maka ne sa su kafire a wurinsu, su yancin ɗan adam shine ya je abin da ya ga dama kuma karya suke suma masu wannan aƙida da cewa freedom kai abin da ka ga dama da so nawa a kasashen su ba su bari a yi abin da aka ga dama amma sai su rika kira da cewa yanci shine a baka kai abin da ka ga dama namiji ne kai mace ne kai eh shi yasa suke kiran mata da su fito su nemi yanci eh a kira matasa su fito su nemi yanci wani irin yancin yanci suke nufi ka kangare ma qur'ani ka kangare ma sunna ka kangare ma manzo shikenan ka gan ka kangare ma shugabanni wanda suke shugabantar ka daga sanda ka zama ba mai faɗa maka yi nayi yi bari na bari ka lalace kuma wannan yancin ba yanci ba ne to shine nan ake hakurtar da manzo ya haƙuri ma an zanna alaikal ƙwar'ana da taska ba mu saukan maka da wannan littafin ba dan wai ka sami wahala dan ka damu la wallahi ma ja'alahu shafa'an a'a wallahi Allah bai san ya ya zama taɓewa da wahala ba walakin ja'alahu rahmatan wa nuran wa dalilan ila aljanna Allah ya sauka da Qur'ani dan ya zama rahama ga wannan al'umma ya zama haske ya zama dalili zuwa gidan aljanna shine zai guiding ɗinka Qur'ani in dai kana so ka shiga aljanna to rike Qur'ani eh haka yake ko in ka rike Qur'ani shikenan eh man araba an zikiri inna lahu san banka duk wanda ya kangare ya bijire ma ambato na qur'ani kiran wa inna lahu san banka to zai shiga cikin rayuwa mai kunci rayuwa mai wahala an bank rayuwa ta ta kakani kai kiran to zai shiga wannan rayuwa wa inna lahu san banka sannan wa nahtiruhu yawmal qiyamati a'ma wa zai kiyama mutashin shi makka duk ganin da yake a duniya ana nuna mai gaskiya ya kiya makance duk wa'azin da ake a yau da hanyoyin isar da saƙo ɗin nan na na'urori na zamani duk ya kiji jiya kan gare shi ne ko to sai a tashe shi makaho rana bai wa na shi zama mulka mutama rabbi lima ni a'ama wa qad kuntu basira ya ubangiji ka tashe ni makaho bayan a duniya na fi kowa gani na fi kowa basira ga gani na ido ga basira ta kwakwalwa eh su ne shugabannin takano na amma wannan kwakwalwar su, da hankalin bai ba su Allah mun gode ma da ka shiryar da mu muka san kai Allah kai ne Allah kamar yadda ayan nan ta faɗa mana yanzu kuma kai ne abin bauta kuma kai ne saboda haka ga a watan ayar da muka kalla a duk da ya ce yaya aka tafi shi makahu ya ce ne ala kazalika ai haka abin yake eh abin da kai ne aka yi maka ala kazalika atatka ayatuna wannan fita ta hafa kazalika mutum sa. ai haka nan mu suka zo maka anan duniya ga su muna karanta ko sai kai wato kaki karɓar su da gangan ga gaskiya kaki karɓa aka gaya ma to kai ma yau za mu manta da kai ka manta da ayan mu za mu manta da kai Allah na mantuwa ne za a kyale cikin azaba to shine ake hakuta da annabi nan an saukan mai da qur'ani illa tazkiratan liman yakhsha sai dan ya zama tunatarwa ga wanda ya ji tsoron Allah eh inna Allah anzala kitabahu wa ba'atha rasulahu rahmatan eh rahma biha ibadahu liyatadhakkara dhakirun Allah madaukaki ya sauka ma manzonsa littafinsa Alƙur'ani, ya kuma aiko manzonsa da shi dan ya zama rahama ga mutu al'umma baki daya da bayansa kuma liyatta zakara zakiran zakir dan mai tunawa ya tuna wannan karatun da muke zuba tuni bane qur'ani ka karanta ka maimaita ka tuna amma duk da aka karanta maka qur'ani zaka ji sabon kuma zaka ji an tuna maka ko ba tuni bane wannan ga bayan Allah na kwarai kenan wayan tafi rajulun bima sani amin kitabillah mutum zai amfana da abin da ya ji na littafin Allah wa huwa zikrun anzalallahu fihi halalahu wa haramahu shi qur'ani ambaton sa ne maganar sa ce da Allah ya saukar da halallinsa da haram ɗinsa a ciki duk a ciki komai da aka ce mana kaza halal kaza haram ba shi qur'ani bane Wahalar halallahu al-bai'a wa harrama riba ko hmm. aka faɗi mata wanda suke an haramta maka aka faɗi wanda aka halatta maka aka haramta kaza duk ina cikin ƙur'ani yasa ake so ko a daina karanta shi ko kuma a karanta shi kawai zama theory karatun ba aiki da abin da kafirai suke so kenan ko Allah ka ba mu ikon karanta Kur'ani da ake da shi Allah yake tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula saukakke ne daga wanda ya halitta ƙasa da sammai maɗaukaka na ana so ana maka rubiya ta ubangiji qur'ani annabi wa ke kirkiro shi ba a saukakke ne daga Allah zuwa jibrilu zuwa manzo eh daga ainihin wanda yake wato mala'ika wanda yake amintacce jibrilu sannan manzo shi kuma amintacce na mutane shi kuma amintacce na mala'iku da haka aka saukan mana da qur'ani zaka ce saukakke ne daga mahaliccin ƙasa wacce muke tafiya a kanta kullum shi ƙur'ani yana zuwa da wa'azi yadda hankali zai kama da abin da za ka taɓa ba muna ganin ƙasa ba gata wanda ya halicci ƙasa shi saukar da ƙur'ani da sama muna gani sammai guda bakwai to wanda ya yi ya halitte su ƙur'ani daga nan ya zo mana ba annabi ne wato ya ƙirƙire shi ba kenan wannan ƙur'ani wanda ya zo maka ya muhammad huwa tanzilun min rabbika saukakke ne daga ubangijinka Rabbu kulli shay'in wa malikahu alqadir ala ma yasha wannan rububiyya kenan Allah ubangiji wanda shine mamallakin komai mai kuma iko akan komai allazi khalaqa al-arda eh wato ainihin Allah shine halitta kasa ne sai fadiha da yadda take sama ake ita kanta matakanta wa kasafatiha da yadda ainihin take nan ƙasa ku dube da ake ta amfani da ita wa khalaqa samawati ula firtifa'iha wala wato wala fatiha ya halitta sammai da ɗaukaka nan tace da muke gani da yadda ta ɗaukaka da yadda ita ma yanzu ga ta nan ana ta abubuwa halittu ana ta ganowa da abubuwa na halittun ubangiji wanda dama ba a san su ba kamar da inganta a cikin hadisi idda hadisin bai inganta ba ta ga sai mu tsale shi ko ar-rahmanu alal arshi sawa mai rahama ya daidaita ya daidaita a bisa al'arshi irin daidaitan da ya dace da shi wannan ayi wajen kusan guda bakwai ne cikin alkur'ani wanda suke nuna daidaitan ubangiji a bisa al'arshi irin daidaitan da ya dace da shi haka ake karantawa shine ibnu kasir yace mun yi bayani dogo a cikin sunan arab ba sai mun maimaita ba dangane da ma'ana ar-rahmanu alal arshi Sawa. aya ce da take ba ta buƙatar ta'awili yace kawai wa annal wato al-maslak al-aslam fi zalika tariqatu salaf hanya mafi kukuta mafi tsira mafi dacewa ita ce hanyar magabata wajen fassara wannan aya ita ce imraru ma jaa fi zalika min al-kitabi sunnah haubi takan ayar yadda ya zo daga cikin ƙur'ani da sunna in ka zo fassararta don gairi takayifin ba tare da cewa yaya daidaitin yake ba wala ta taharifin ba tare da harrafa ma'anar ba wala ta tasbihin ba kuma tare da kamanta Allah da halittunsa ba wala ta ilin ba kuma kore sifofin ba gaba ɗaya wala tafsilin ko kuma masalawa waɗannan su ne abubuwan da ya kamata mu kiyaye duk da ka zo ayoyi na sifat na ubangiji ba ana so ka ɗora musu wannan ka'ida daga ciki akwai wannan arrahmanu alal arshi sawa mai rahama ya daidaita irin daidaiton da ya dace da shi a bisa al'arshin sa har ka ce a'a ai abin da ya daidaita shine ne iliminsa ko ka ce ɗaukakarsa ya ita ce a'a haka aka fassara haka annabi ya karanta ma sahabbai suka ji suka fahimta duk sahabbai kakkan ba wanda ya tambaye manzo ce me ake nufi da kaifiya kun san imani kai da Allah ya daidaita ko shi ake nema wurin mu a bisa al'arshi irin daidaitun da ya dace da shi wannan ake nema wurin mu me ba a nema kaifiya ta ce yaya daidaitun yake shi kake so ka sani wannan shine aka hana domin da ka ce yaya daidaiton yake da za ka auka cikin waɗancan firƙoƙi inda suka auka suka halaka domin kana so ka ce yaya to kafin yaya ɗinka sai ka hararo wata halitta ta ubangiji ko yadda kai ka daidaita kila a kan ƙasa kan kujera a kan waye to irin wannan kila za ka hararo ma Allah to daga nan sai tashbihi ya zo kamanta Allah da halittansa. shi ko Allah bai kama da kwalaisa sai on, wa huwa samiul basir Allah bai kama da kowa balle dan an ce ma ya daidaita bisa al'arshin sa irin daidaitun da ya dace da shi sai ka ce ya daidaita yake wannan tambayar da za ka yi to ita ce za jefa ka cikin halaka ko ka kamanta Allah da halittu dan kana so ka gane ya daidaitan sa yake ko kuma ka harrafa ma'anar ka ce ai abin da ake rufe istila'i ne eh ba wai ba wai bane sai kai mata ma'anar ka ba ta wata ma'ana daban ko kuma a'a sai kai abin da yake ce mata adili sai ka kore siffar gaba daya ka ce Allah bai daidaita ba bisa al'arshi in ka ya daidaita kai masa digiri kenan kai kai masa ko ce kansa. ba aya ɗaya ba ayi bakwai ne na gaya muku alƙur'ani kai kai masa shi yayi kansa. cewa ya daidaita bisa al'arshi irin daidaitan da ya dace da shi amma ya ya yake ba a tambaye ka ba ko ba za ka sani ba inda shi kansu zakin Allah kana ganin sa ba ka ganin sa ya kuma za ka kai yaya za ka kamanta daidaitun sa amma imani da siffarsa da ya faɗi kamar sifar ce ta yana ji yana gani duk ba sifofi ba ne wannan sifofin mutane ba su ji ba su gani suna ji suna gani amma jin su irin na Allah ne ba irin na Allah bane sa dan an ce Allah yana ji sami'un basirun alimun ƙadirun duk wannan sifofinsa ne nashi ne ka tabbatar masa ko da ko halittunsa su ma suna da irin wannan sufa, ba irin tashi ba suna ne kaɗai, amma jin Allah nan ya yi mu gaba ɗaya. sammai da ƙarsai, teku da tudu ko ina Allah yana jin abin da ake akwai wani mai irin wannan jin sai gani ganin Allah ya kewaye halittunsa gaba ɗaya kai ganin ka ya kewaye abin da ake angokku yanzu to a ce kaga naki ba irin naka bane to haka nan ma daidaito da aka siya daidaito bisa al'arshi sai ka ce irin daidaiton da ya dace da shi shikenan kai imani ka yadda kada ka yadda kai da ka ce a'a ka kore daidaiton wai in ka tabbatar kamar ka kamanta Allah da halittu to yake ka kamanta wace kwakwalwarka ta hararo maka yaya daidaiton Allah ya kaifiya kenan wannan shi aka hana ya sa bin kasar ya ce hanyar tsira wajen fassara wannan ayar ita ce hanyar magabata an ce magabata salafus salih sahabbai annabi ya ja masu ayar ne ya karanta duk inda suka zo ba saba tambaye shi ba yaya daidaiton Allah yake su ma sahabbai suka karantar da tabi'ai ba wani tabi'i da ya taba tambaya eh su mujahid su dawo su duk wannan da kuke jin sa tafsiri sai zamanin imamu malik a majalisinsa a madina a masallacin manzo a rauda inda yake karantarwa wani ya zo yake ce mai yaya daidaito yake eh, kamar bai ji shi ba ya kau da kai ya sake ya sake ya ce kai da yake nufi wannan ya ce daidaito yake baya na ubangiji ai daidaito sananne ne an ce kalmar abu ya daidaita kowa ya sani daidaito ko ko ba haka bane daidaito sananne ne an ce daidaito to amma na ubangiji ta ya yake ba wanda ya sani na ubangiji ba wanda ya sani shi ko akwai yaya daidaiton ubangiji yake zuwa A akwai wanda ya sani ba wanda ya sani ya ce to imani da daidaiton da Allah ya ce ya daidaita zuwa harshen shi menene ne wajibi ne wajibi ne yana cikin abubuwan imani da ake so kai aqida ta musulmi yace wajibi ne kai imani da wannan abin da Allah ya faɗi cikin littafinsa annabi ya tabbatar sahabbai suka tabbatar tabi'ai imamu malik tabi'u ne. yace wannan dan bid'a ne ku fitar da shi daga majalisi ya jama'a ka dubi magabata na kwarai ya toshe tsanya bai ci gaba da masu sauraron shi da sauƙi haka ko daga nan aka zo aka same masu tawili kaji ana fassara qur'ani ana tawilin ma'anarsa har ya shigo mana nan ƙasar tauhidi irin na asha'ira masu tawili duk suka kakkawo irin wannan sai mu hattara yan uwa musamman ɗaliban ilimi aka ce da kuma cikin samawa cewa ma ta tsara shi Allah sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin salahuna shi ne mana aljame umulkahu duk mulkin sani an ce ma abin na na ta na a yanzu aka ce wannan kaya naka ne idan ka ne ya yi da ne ba tana da sun ake da hudu da ake da hudu suna karfi yake sarrafa da ya dama yasa sai mu ga an kada iska ta yamma sai gabas yanayi waiza sanyi zafi ko damina rani haka waye duk wannan Allah ne ke jirgin ne karkashin jirgin ne wa mace a cikin kuma da dama ba wanda ya hana shi ko akwai wai radatihi da nufinsa yadda ya nufa haka suke wa hukumhi da hukuncinsa wa huwa khaliqu zalika wa malikuhu wa ilahuhu la ilaha siwahu wa la rabba ghayruhu wannan duk tauhidi ne yan uwa na rububiyya wanda ke tabbatar da tauhidin uluhiyya ibn kasir yace shine khaliqu zalika shine mahalicin sammai din da kasai da abin da ke tsakanin su abin da ke tsakanin muna ci kana ko ba haka ba ga mu tsakanin sama da ƙasa muna kan ƙasa mala'iku na can cikin cikin sammai haka halittu suna cikin ruwa teku wasu suna kan tudu wasu cikin duwatsu wasu cikin duka gaba ɗaya na waye ne mulkin sa ne halittar sa ne shine kuma ilaha oh hmm. shine abin bautar su duk waɗannan halittun la ilaha siwa ba wani abin bauta ba shi ba duk wani abin da za ka bauta ma bai sama ba bai kasa ba bai da wani abu cikin halittun nan da ya halitta don ba batan basira ba me yasa za a bauta masa yawan da da ganewa don Allah za a sami kafiri ɗaya a duniyar nan za a samu duk wanda duniyar nan ana ganin ta su masu wannan kere-keren don tabbatar kayan Allah ne an ba su isa yi abin ba sai sun taɓa kayan Allah ko a sama ko a ƙasa ko a cikin teku ko a duk kayan Allah ne shi yasa to ko shi ya cancanta mai la ilaha ba wani ila abin bauta in ba shi ba wala rabba gairu ba wani ubangiji in ba shi ba wa qauluhu wa ma tahta sara da abin da ke karkashin ƙasa Ba bi ayan nan fa abin da ke cikin sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su na sani yake rake wani tunanin to can kuma ƙasa fa can karkashin kasa nawa shi kuma ba shine aka wari aka ce ma ta hatta sara da abin da ke karkashin ƙasan ƙasa karkashin ƙasa kan halittun da ke ciki Allah ya san da su kuma duka na waye. na Allah ne shi ne to idan mulkin sa ne mu ma mulkin sa ne ya kamata mu tawaye ya kamata mu rika sakaci wajen bauta musu kuma dan bautan nan ya halicce mu yawa da ni da ku da mu duka Allah ya halicce mu ne dan bauta kamar da zamu ji karshen ayin Allah ya ce wa in tajhar bil qawli ko aya ta gaba kiran ko hmm. idan ka bayyana zance in tajhar bil qawli in ka bayyana ko ka daga sautin ka yadda za a ji shi fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa shi Allah ma ya san abin da aka na sirri sannan kuma ya san abin da aka boye aka da sirrin kenan ma'ana abin da ba a furta ba kenan zancen zuci ba malamai suka ce zancen iri uku ne ko wanda za ka yi kamar yadda nake maganar nan kuke ji ba shine bayyana ba shine ne ijiha wannan Allah ya san shi sannan sai kuma sirri wanda kila nan zan ɗan kuskus da malam mursala ba za ku zama shi ne sirri amma shi zai da ɗan yi kuskus da shi haka kuma ku zama wannan shi ne sirri da shi ma mun sirrin shi Allah ya sani sannan da kuma hadisun nan shine abin da ni kawai a zuciyata na kukkulla zancan ban furta ku ba kuka ji shi ma na kusa da ni ban sirri da shi ba amma zuciya ta canta ta kukula ba ana nan ba ko ba ka yin shi wanda shi ne aka ce da za a riƙa mana hisabi da shi da mun bari sai abin da kai faɗi ƙarara ko kai kuskus ɗin har shi ya furta sai lafaza da shi za a yi shi malaku ke rubuta wancan na ɓoyen wanda Allah ya san shi wanda kake kukulawa in ba ka furta ba za a yi ma hisabi da shi ba to har wancan ɗin shi ne nan aka ce wa akfa da abin da ya fi sirri sirri shi ma Allah ya san da shi wannan kuma ana gaya mana na yanwa don famu ji tsoron Allah ba wai ka ji ba kawai muna wa'azi kawai ki shi a'a ana tuko ka fasan Allah shi ne Allah ba duk abin da kake a ka kaga kenan yau maganganu da muke bayyanawa dole ne mai hattara da musamman harkar wannan social media din ka zo ka shiga kai magana ka tura ma duniya a ji ba gaskiya ba ce ba ƙarya ce hmm? ka yaɗa daga nan ta bazu wani ma ya yaka duk ta kwasan zunubi ya sa mu hattara yan uwa duk abin da muke bayyanawa abin da muke sirranta shi wallahi da wanda muke koyawa Allah ya sani kuma Allah zai mana hisabi a kai shi domin kowane lafazi mala'ika na nan ina rubuta shi ba abin da ke gagara Allah ya sani mala'iku suna nan sun sani su rubuta inda muka yi laifin wato ƙasa ita ma ce ta ɗauka Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana aya ƙarshe a wurin Allah ce Allahu la ilaha illa huwa ku duba tauhidi din tsakinan Allahu sunan Allah kenan wanda yake wanda yake wato alam na cikin sunayen Allah dinsu ar-rahmanu ar-rahimu al-alimu as-sami'u waɗannan duk sunaye ne nashi tare da sifofi shi Allahu shine suna nashi wanda yake na alam da an ce Allahu Allah yake ne abin bautar kenan shine ma'ana Al'ilahu, ilahu al-ma'aluhu al daga nan aka samu ilahu ai Allah Al'ilahu, abin bauta kenan al-ma'aluhu wanda ake bauta ma shine ne aka ce la ilaha illa babu fa abin bauta da cancanta sai shi an amfani da suna na karara a farko ƙarshe aka yi amfani da dalili Allahu mubtada kenan abin da zai biyo baya khabari ne ko la ilaha illa huwa shi Allah ɗin da kowa ya sani babu fa wani abin bauta illa huwa sai shi wannan shine tauhidi malamai ke karawa don mu gane la ilaha babu wani abin bauta in ka ce sai shi To kuma sai ka ga ga ababen bauta da ake ta bauta masa yanzu ba suna bauta ma rana ba ita ce ila su wasu wata wasu shanu wasu farjin ma saniya suke bauta ma duk waɗannan wasu ɗera ma suke bauta ma indiya to duk waɗannan ilahohi ne ya sa sai ake fassara ce allahu la ilaha illa huwa ne allah wanda babu abin bauta da cancanta sai shi wanda akwai abubuwan da ake bauta masu amma su sun cancanta ba cancanta ba dan ba su sama ba ba su ƙasa ba ba su yi ka ba ba su komai ba saboda haka su ba cancanta ba yasa ake cewa shi ne babu abin bautawa da cancanta da shi ababen da dai ake bauta masu ba duk cancanta ake musu ba hmm. ya ka ce lahul asma'ul husna yana da sunaye kyawawa lahu al asma'u al shi Allah din nan da aka siffanta maka shi abin bauta yana da sunaye kyawawa ibn Allah zai allazi anzala alaykal qur'ana Allah shine wannan da ya sauka maka da alqur'ani huwallahu allazi la ilaha illa huwa shine Allah wanda babu abin bauta cancanta sai shi zul asma'il husna ma'abucin sunaye kyawawa wasifatil ula ma'abucin sifofi madaukaka وقد تقدم البيان الاحاديث الوارده في الاسماء الحسنى في اواخر سوره الاعراف ولله الحمد باذنه وان ابن كثير yake dogon bayani ya gabata cikin a'raf kan bayanin al'asma'ul husna ko eh lillahi al'asma'ul husna ko wada uhu biha Allah yana da suna kyawawa ku roƙe shi da su sunayen Allah dukkan su kyawawa ne sifofin sa madaukaka ne to daga cikin abin da ake tawassuli wajen roƙon Allah shine al-asma'ul husna tara Allah an ar-raziq anta ar-raziq farko arziqun farrazzaq biya zo Sai ne mai yawan azurtawa ka azurta ka ƙara ka ƙara ko ba ka ke ba ga wani an ba shi an ƙara mashi wani an ba shi an ƙara mashi ko ba ka bane wace wannan sun ka tanci ne ma da shi za ka kira ka roƙa al'alimu sai ne masani ka sanar da niyan Allah allimni ka bani ilimi ya Allah ka kira Allah da sunayensa ka roƙe shi da su ka dogara da shi ka roƙe shi da sunayensa in ka ɗaga hannu cikin dare lokacin da ake addu'a lokacin addu'a ka san su ka tsaya ka roƙi Allah ka bar duk wani can da za ka tafi wani za ka je can boka ɗan shi ne zai nema maka sa'a ka bar reke ake gene ne ka bar ka saki reke sun ka kama gani ɗan kura na maganin zawo sai makanta mana ɗan uwa wannan bokan da zai karɓi kuɗinka wai ya maka abin da zai mai ko ɗan bori ya maka to ya ƙyala kuɗin naka mana ya maka kawai haɗa kyauta inda shi zai samar da kuɗi zai maka arziki ya kamata shi kenan kai sai ya kyala na hannunka ko amma fatan basira da yake shaidan ne yake aikin sa sai ka ga ina wanda ba su gane ba kullum suna nan suna jin bokaye yan bori yan tsibbu da yan duba a can za a duba masa su bar duk abin da muka karanta din nan Allah yana da sunaye kyawawa yana da sifofi maɗaukaka mu roƙe shi yan uwa wannan qur'ani kenan ne Allah yake وهل أتاك هديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى نعم بارك الله فيك وقدم مفسرات abinda malamai suka faɗi don gane da abinda muka kwakulo a wancan ayoyin da aka karanta wannan wato bayan mun ji cewa shi wannan harafi na tsaha, yana cikin hurufin muƙata'a. mun san me huruful muqatta'a alifun ba'un ta'un sa'un ko wannan shi ne abin da ya inganta amma a ce daga cikin sunayen manzo sanar akwai sunan shi tsaha, har ka suna watsa da tsahan ko ɗaha ɗaha kaza to malamai suka ce lam yasta shay'un min zalika ba wani abu da ya inganta na a asan annabi ya samu suna ba sunayen annabi suna nan cikin hadisai annabi sunayensu tauƙifiya ne sai nasi ya zo da su muhammad ahmad ko eh mahi sauran wanda ya daga ciki babu ɗaha ba hadisi ne da ila ya da sunan shi ɗaha ba sunan su bane cikin kamar masu yaki da yaki ma ce ɗaha ma ce ya rage wa ya haɗi wanda ya zo su da tafansu tafsiri amma magana cewa sunan tsarko ma a cikin ayatar gundi wato yi da nan ta cewa taklifi na shari'a a kuwa ba ne wato tursasawa ne ga wannan aƙida ba daidai ba ce tana nan yanzu ana cusa ma matasan daga ciki wanda ake cusa musu aƙida ta ilhadi ilhadi shine inkarin samuwar Allah kwata-kwata yadda mutum zai zama kamar dabba bai yadda da Allah ba bai yadda da za a yi tashin kyama ba bai yadda za a yi saji ba shi ne ta abin da ya ga dama saboda takalif a ce yi na yi bari na bari wannan akwai kuntatawa wannan aƙidar mun ji ba haka take ba farkon wannan sura mun ji an rushe a'a abinda aka sauka ma annabi rahama ne da bawan sawa wato aka saukar ma manzo na qur'ani rahama ne duniya da lahira shine alqur'ani an saukar da shi domin ai gargadi ga wanda suke jin tsoron Allah zai ji yanzu wa'azin da ake mai imani za ka ga imanin shi burin kasai wanda kuwa ke ke yi yaman shi tsari ai ba ma zai zo wurin wa'azin ba ba ma zai saurari ƙur'anin ba shi wa'azi kullum zai fa inna zikira tanfa'u mu'minin a tunatar tunatarwa tana amfanar da mu'minai isar da ka ji an wa'azi wa'azi ya ratsa ka ya ratsa ka to alamar imani kada a ce wa'azi ka ji ko a jikinka a kangare wani alama ce ta fasikanci ta fi tsara Allah ka tsare mu da ƙur'ani da zuwa saukar shi rahama eh rahama ce ba wai ga mu mutane ba har da sauran halittu annabi zuwan shi rahama ne amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sannan tabbatar da aqida ta cewa wahayi da tabbatar da annabta ga manzo sallallahu alaihi wasallam mun same shi wajen gashi an ce abinda aka saukan masa saukakke ne daga wanda ya halitta samai da ƙasa a sai kaga wahayi ne kenan qur'ani wahayi ne gaba ɗayan su da ake ma manzo saboda haka shi manzo ne sannan kuma annabi ne sannan mun ji cewa shi ƙur'ani ya ƙunshi wa'azi da tunatarwa ga mutane sannan kuma da gargaɗi ga wanda suka fantare da kuma bushara ga wanda suka bi hanya ta daidai shi alƙur'ani kenan taskara ne ko tunatarwa ne sannan kuma jan kunne ne ga wanda suka fantsare ma shi alƙur'ani ɗin idan eh, shi ƙur'ani in an gaya maka kaji sai zama alkhairi in an gaya maka kiji da kuma sai zama narko da azaba kinan gobe kiyama Allah ta tsare mu shi yasa aka ce wato tazkiratul liman yakhsha ko eh sannan mun fahimci cewa tabbatar da sifofin Allah kamar siffar shi ta daidaitonsa da ya a bisa al'arshi irin daidaiton da ya dace da shi wanda wajibi ne mu imani da wannan siffa ɗin mu tabbatar da ita ba tare da mun ce ya tacce ba balle mu kore ma Allah siffarsa da ya tabbatar ma kansa yadda wasu suka kore ko kuma suka yi mata tawili sannan mu ce wato ayin sun gaya mana rububiya ta ubangiji Allah shine ubangijin kowa da komai sammai alsai da abin da ke karkashin ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa dukkanin Allah ne wannan ke wajabta mana mu ji tsoron Allah a kowane lokaci kuma a kowane wuri idan sama tashi ce ƙasa tashi ce ƙasan gaba ɗaya to to kenan ina za ka je ka kai bari in je can saba ma Allah tun da can ba shi bane akwai inda za ka je a san wasu irin wannan lokacin azumin ƙasashe da suke fama da rashin sun fara kangarewa musulmi in sun ƙi azumi a ƙasarsu zai zama abin kunya za a gan su sai su tikiti su sai su biza ya su kasashen turai kan inda ba a inda masu azumin kaɗan ne yan zabi can su ta su ba za su yi azumi ba a ƙasarsu saboda ƙasarsu ta musulmi ce duk ana azumi to can da suka tafi can ɗin ba na Allah ba ne can turai ɗin ba ta Allah ba ce a ina za ka je ka ɓoye ma Allah ke ɓanna haka wasu ke barin unguwar su tafi ta unguwar ke ɓanna eh, wani sai ya tafi can ya gida na shakatawa a can nesa inda ba a sani ba eh ta ɗauka mata yana kaya na cinantaka da su wani kuma garin su zai bari yana kano sai ce bari ya tafi ɗan shakatawa can garin ba zan faɗi ba sai ka ga a can za ke ta ɓarna to wallahi mu ji tsoron Allah kaga da Abuja da Legas, da Kano da Ibadan da Dubai da Hong Kong duk inda za ka tafi wallahi na Allah ba inda za ka shiga a je ka ɓoye ka ce nan bari in je in yi kaza ba ni Allah ba duk inda kike zanen inda muke nan Allah na ganin in ka tafi wani ka ɓoye inda za ka ɓoye nan ma shi na ganin ka haka in kai magana ko a ina ka yi ta yana ji idan ka sirranta magana yana ji kafin ma ka ƙulla magana ka yi shi ya san me za ka ƙulla to mai wannan siffa yan uwa shin ya kamata a ce za a riƙa saba mashi shi yasa iliminsa ya kewaye mu jinsa ya kewaye mu komai nashi na kewaye da mu ya ƴan uwa saboda haka kullum sanin tauhidi kaɗai ta Allah da bauta da sanin sifofin nan nashi da sunayen nan nasa zai taimaka maka ka zama mutum na ƙwarai i suna sifofin Allah ya mai ji mai gani masani mai iko duk ka sani yana tare da sifofin nasa kuma suna tare da kai da kake sifofin eh jin sa yana nan tare da mu yana jin ganin sa yana tare da mu haka nan ikon sa haka nan mulkin sa haka nan gudanarwar sa duk komai kuma gashi nan din nan cikin ni'imomin shi muke duk muke wata yawa iska nan da muke shaka ta wace ce hasken nan da muke zai nawaye ne kasar ta wace ce komai amma ya yan uwa sai mu zama kangararru game da ubangiji saboda haka tabbatar da tauhidi yan uwa da sunayen Allah da sunansa suna taimaka ma bawa ya san Allah ya tsaya ji dokokinsa sannan kuma addu'a in za ka yi ka yi da tawassuli da sunayen Allah da tsofinsa shi ma duk a nan mun karanta don Allah yana da sunaye mun ji ake kyawawa to tunda ko sunayen su kyawawa ne ake su za ka kira a roƙe shi da su tunda shi yake a roƙe shi da su wallahi al-asma'ul husna fada uhu biha karka ta addu'a da wani sirkulli da wani kulumboto da wani abin da kai ma baka san me kake faɗi ba da wani kunshe-kunshe da kulle-kulle don na shekaru da ke kula mutane da ƙur'ani nan gaban ka karanta ka gama ka ce wannan karatu ne ne ya Allah ya man kaza ko da sallah da zaka yi dan shi da azumi da kake jakiyarwa duk waɗannan ibadu ne da ake tawassuli da su ba sunayen su ka kira su ka karanta su ka ce ya Allah dan wannan suna ne man kaza amma ɗan sai ya kantare da mutane ya kantar da su kaga sun tafi suna ta ɗanki. ina ga abin da ya sa wancan ayoyi na kyale su farkon kisa ce ta annabi Musa kuma muka fara ta sauran na gaba ya kamata mu ɗan ji da ɗan yawa lokaci guda kuma mu ɗan fara ko mu dace nan za mu tsaya abin da mu karanta daidai Allah ya mana tarayya a ladan abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta min na ga ga injiniya ban san kana da sunan wani Bom,